هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون shi ne ya halarci babanku annabi Adam daga turbaya, sannan ya sanya halittar ku a bayansa daga digon maniyi, sannan bayan digon maniyin daga daskararren jini, sannan bayan haka sai ya fitar da ku daga cikin mahaifarku kuna jarirai ƙanana, sannan sai ku iso zuwa ga shekarun da jikinku zai yi ƙarfi, sannan sai ku girma ku zama tsofaffi. Daga cikinku akwai waɗanda suke mutuwa gabanin hakan, kuma don ku kai wani lokaci iyakantacce a wurin Allah ba za ku rage ba, kuma ba za ku ƙara ba. kuma ko watakila ku amfana da waɗannan hujjoji da dalilai akan ikon Allah da kaɗai takarsa.